tun da ya wuce in ba a manta ba mun yi magana kan at-tashbih abdulmi wato kunsanshen tashbihi wanda yake ba yana zuwa bane irin kamar yadda muka sani kama ce zaidun kal bahri fil ilm of tashbih ba haka yake zuwa ba wato yakan zo ne a cikin magana akan fahimce shi da tunani da kuma kaifin basira da zurfin tunani to yau insha Allah za mu tashi akan agraf at-tashbih manufofi na kamantawa domin duk mutumin da kaga yana abu la shakka akwai dalilin da yasa yake mutumin da ke neman ilimi yana neman sanin ubangijin sa ne mutumin da ya tafi kasuwa yake neman kuɗi yana neman rufin asirin sa ne duk abin da kaga mutum na yi akwai dalilin da yasa yayi mutumin da kaga yana noma yana neman Allah ubangiji ya bashi haƙi kuma haka bane to haka tashbihi in kace kaza yayi kaza akwai dalilin da ya sanya kake kaza abu na farko akwai bayanu inkarin mushabba bayanin yiwuwar tasbihi zai yiwu da sai ka ɗauka kamar ba zai yiwu ba a sai a gaya maka a abin da yasa aka ce wane ya yi kama da wane don a tabbatar maka da cewa wannan kamannin zai tabbata zai yi misali yana cewa danin ila aidi la'ufati wa shasi'un an kulli muddin sunnada wa daribi كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعظمة السارينة جد قريب za mu ɗauki ma'anar ɗaya bayan ɗaya damin ma'anar shi ƙare makusanci da kalmar dana al'ufati jam'u afin shi mutumin da ke neman agaji ko yake neman taimako siyasa ma'anar huba'i mai nisa an kunni muddin muddin shine sharik abokin tarayya annada wato kyauta amma asalin saraba wata ke sakkowa da safe in mutane sun kwanta da darib da nid ma'anar su sawa ma'anar shi daya shine sharik wato abokin tarayya ko masi ko shabis wanda za a kamanta afrafa bi ma'ana zahaba ba'idan ya tafi da nisa kwarai ko ab'ada ko ibta'ada ma'anar shi daya al'usba shine daga mutane daga uku zuwa tara su ake cewa usba asarina almashuna laylan ko almushatu laylan waɗanda suke tafiya cikin dare cikin shi ne Allah kace subhanallazi asra bi abdihi eh asari mutumin da yake tafiya cikin dare jiddu qaribi wato mafi wato mai kusa mai kwarai asalin sa qaribun jiddu. muna fahimta to abin da yake cewa yana yaban wani mutum ne yake cewa dalil ila aidil ofati shi wannan mutum yana kusa da mabukata masu neman taimako wa shafi'un kuma a wannan lokaci yana nisa da su gashi a kusa da masu neman taimako amma kuma ya nisa da su an kulli niddin irin wannan mutum daga wani abokin tarayya fin da a cikin kyauta wa baridi. da kuma wani abokin tarayya bai da shi ma'ana ba za ka taɓa samo wani abokin tarayya wanda zai yi cuɗanya da wannan mutum a wurin kyauta ba amma kuma yana da halayya guda biyu gashi ya kusa da masu nema sannan kuma ya nesa da su abin kamar da wuya domin masu harshe suna cewa da la yastami'a kishiyoyi biyu ba su haɗuwa amma wa kafiyar tafi'a suna ana iya rasa su gaba ɗaya Don ba ka iya ce mutum fari baƙi a lokaci ɗaya amma yana iya na ba farin bane ko ba bakin bane ya zama ja ko ba haka bane mutum ba ka wa cewa gajere mai tsawo amma yana iya kasancewa ba dogon ba kuma ba sai ya kasance mutawassit matsakaici shi ne daddani kishiyoyi biyu la yastami'ani ba su haduwa ba a taba samun mutum dogo a same shi gajere ba ba a taba samun shi fari a same shi baki ba amma wa qadiyar tafi'ani kina iya gogewa gaba ɗaya zanto ba ɗayan biyu muna fahimta to shi zai yake mana gashi a kusa da su amma kuma ya nesa abin kamar ba zai yiwu ba to yana so ya tabbatar maka cewa zai yiwu sai ce kalbadri irin wannan mutum kamar misalin wata ne asrata fil ulumi wanda ya yi nisa ya tafi kwarai cikin nisa wa bai'uhu amma hasken wannan wata lil uzbatis sarina ga mutane masu tafiya cikin dare jiddu qaribi wato makusanci ne kwarai da gaske yani kaga wata ayyayin yayi nisa amma kuma haskensa yana tare da kai yana kusa da kai da haskensa amma kuma matsayinsa ba ka iya isa muna fahimta to hakan nan wannan mutum yake kyautarsa tana kusa da mutane amma kuma matsayinsa ba iya riskan matsayinsa kamar yadda ba ka iya riskan matsayin wata ba za ka iya riskan matsayinsa ba kamar yadda hasken wata ke riskanka haka kyautar wannan mutum ke riskanka yanzu ai kun ga ya tabbata cewa ai eh, abin zai yi amma da yayi shiru yace ai mutum ne gashi a kusa gashi a sai mu ce a ah, to shi aljani ne ko me amma da yake ai misalin sa irin wata ya zo maka da haske amma kuma wurin sa baka iya hawa shi ma ya baka kyauta amma baka iya fuska matsayin sa muna fahimta to wannan shine bayanin internal mushabba yayi bayanin eh tajbihi anan abu ne mai yiwuwa inda yayi shiru daga baiti na farko da sai mu ce abin ne ba zai yiwu ba abu na biyu zai mana bayanin hali wato na musabba musabba din nan mu ba mu san kowa yake shi ba shi kuma yana so ya nuna mana ko shi waye sai ta to irin ka ka annaka shamsun wal muluka kawakibu irin ka kamar misali rana ne amma sauran sarakuna kamar misalin wata ne da rana da wata ya wani girma to kai ne rana su kuma watanni ashe ba su kai ka ba idza tala'at idan rana ta fito lam yabdu hunna kyaukyabu ba wani sauran tauraro da zai iya fitowa wato idan ka fito kai aka ganka ba wani sarki da zai iya fitowa ce shi sarki muna fahimta to da mana wannan bayani kun ga mun san kowa ne ne mushabba amma da ba mu san kowaye ba to wannan shine bayanu halin musabba ana mana bayanin halin musabba cewa mutum ne mai matsayi irin matsayinsa ba wani da shi in kuma ya bayyana ba sauran mai bayyana wato kamar dai zaki zaki asarul gaba abin nan sayyidul gaba shugaban daji ko san zaki yana jin yunwa baya wani wahala in yi kuka ya kuka saboda firgita ga dabbobi sai su zo su kawo kansu eh, kamar da mai hikima kace wa idan rijalu ra'aw yazida ra'aytahum khud ar-riqabi nawakis al-absari yani maimakon ya fita ya je ya farauto a sai ya kuka idan daji ya ansa to wai irin kowa shi tafi sai kuma ya zo garin gudu ya zo ce to gani sai ya kama abinsa <laughs> muna fahimta to abin uku kuma ina ga wanda in mun yi sai mu tsaya saboda lokacin sallah ina ga kamar yayi kan shiga abin nan haƙi masallaci yana so ya mana bayani wato miqdar bayanin shi wannan mushabba din mun san sa amma sani na dunkule akwai bambanci tsakanin bayanu halin mushabba da bayanu miqdari halihi bayanu halin mushabba bayanin halin mushabba da ba mu san shi ba sai ya nuna mana yace ai ga irin sa shine wanda idan ya samu a wuri ba a samu irin sa sai yanzu mun san sa to amma bayanu miqdar bayanin kimar sa da daraja mun san sa amma sani na dunkule da ta ai kamar mutum ne da ila ka san shi amma sanin yace ai shine wane shine wane ko kuma shine kaza yake kaza ya fito maka da shi to shi ne mana bayani zai mana bayani akan idon zaki yace ma qubilat aynahu illa dhunnaka fahtabduja nar al fariq hulula abduja shine az-zalam ko al-layl dare al fariq runduna ta mayaƙa hululan daga kalmar halla wala yazalu allazina kafaru تصيبهم قارئة بما أو hullu إيه ta sauka. hululan wato waɗanda suka sauka yana cewa ma qubilat ainahu ba a fuskantar idanun zaki face sai an yi zaton waɗannan idanu kai ka ce wata wuta ce ta wata runguna wacce aka huta aka hura saboda tsananin ja ya'ani in ka fuskance shi ka gansa ya ganka saboda tsananin yadda idanuwansu suke da jajawar kai ka ce wata wuta ce ta wasu mutane da suke jin ɗari suka kunna da daddare suna shan ɗini kaga abin babban a da mun ta idanu haka suke ba akwai wani aboki na da yake bani labarin wani babban lafi wai sane ka gudu yana ta binta ya fi kilomita biyar na binta har ya zo yamma aka shiga yamma ya zanto dare ta shiga daji kawai sai ga ta tsaya da sa abin da tsire ta ba da ya kusanto ya kusanto sai ga ashe zaki ne a zaune kallon ta bai ce da ita uffan ba amma da yake ta ga wanta a shi shikenan sai ta tsaya ta kasa gaba ta kasa baya <laughs> wato kun ga a shi kenan kowane abu da akwai dai gaba da shi eh, amma bil adama kuma kai sai Allah ya saka rai maka shi shi zai ce walaqad karramna bani adama duk abin da ka sani ya wurta kaga maki in ka san shi kenan za zaka yi amma kuma mutum ne ke kama sa an saka rai maka Rawa yawa in ya wurta ya kai wuta yake fitarwa yana abin da shi amma za ka dan yaro karami yana jin sa haka kuma yana bin sa ne na Allah muna fahimta ko to idan muka duba anan ina ta tajbi yake a wurin nan dan dai bai fito kaman ka annaka shamsun ba bai fito kal badri afrasa fil ulul ba ina musabba yake a wurin nan ina sa a cikin mana da shi ainahu azim wato idanuwan su ne ake kamantawa da me ake kamanta su naral fariqi wato ana kwatanta su da wuta irin ta runduna wato ainahu shine mushabba narar fariƙa shine musabbahun bihi to wannan tasbihi zai shiga ƙasan ne tun da zama na asura yadda muka sani ba dummi ne eh yani mun fahimce shi ne a cikin magana tun da ba a ce wai ainul asad kan nari ba ko kan narin fariki aka ce a'a ma qubilat ainahu illa dhunnata tahsadduda narar fariki hulula yani an fahimci magana shi a cikin magana mun fahimta to za zamu rasa aya ne insha Allah in mun yi sallah sai mu mu ci gaba eh, dan kashe suna akwai suna um, mun tsaya muka ce akwai bambanci tsakanin bayanu halin mushabba da kuma bayanu miqdar al-mushabba ko bayanu miqdar halin mushabba wato in za ka yi bayani halin mushabba ba ma ba daga an san shi ba amma in za ka yi bayanin matsayinsa to an san shi amma sani na dunkule to shi ne muka ce ma qubilat aynahu illa zunnata tahta bija al fariq hulula wannan yana bayani kan bayan miqdar hal al mushabbah sannan kuma tashbihi ya fado karkashin at tashbih al saboda aynahu su ne ake kokarin kamanta su da wuta asalin maganar ainal asad kan amma sai bai ce bai so da shi haka yadda muka san shi ba to nan abu na gaba cikin manufofin tashbihi zai nuna bayan takrir hal mushabbah yani zai yi bayanin tabbatan halin mushabbah ma'ana zai yi bayanin cewa wannan abu da zai ambato Sun irin waɗannan mutane inda za su gushe ko su ta irin waɗannan ababe da Allah ya ce suna yi to kuwa yadda ya ambato har su mutu ba za su gushe ba suna kan wannan abu kamar misali ne ka ga mutum yana ta himma yana ta himma kan wani abu ɗaya sai ka ce to lalle ko mene ma yana tare da samu takrir yani kana tabbatar da cewa duk abin da ya zanto haka to ƙarshen shi ko alkhairi to Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء su waɗannan kafirai waɗannan mushrikai waɗannan gumaka da suke kira ba za su iya ansa masu da wani abu ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma tajabu lakum wa yawm al-qiyamah yakfuruna bi shirkikum waɗannan dagutai ko abin nan abin nan gumaka da kafirai ke kira suna bauta ba za su iya ansa musu da kalma ba guda ɗaya kai misalin su ma hasali illa ta ba su fai kamar misalin mutumin da ya shimfiɗa hannunsa ne a kan ruwa ilal ma'i zuwa ga ruwa ne ya ga fahu amma yana tunanin ruwan nan ya iso ga bakinsa yana iya yiwa mutum ya haka hannunsa a buɗe ya kamfaci ruwa ya sha ba zai yiwa misalin mutumin da zai shimfiɗa hannu yadda nufin ya ɗibi ruwa kamar mutumin da yake ɗiba ruwa da rariya ne kamar da mai gina ke cewa wala tamassaku bil Ahadin alladhi wa'adat illa kama yumsiku al-ma' al-gharabin abin rariya ba ta rike ruwa kamar yadda hannu ba ka iya buɗe hannayenka ba wai a dunkula ba abu buɗe a ware ka ɗiba ruwa haka da nufin wai ka sha sai ka ƙoshi ba zai yiwu ba to irin su irin mutumin da ke neman ya sha ruwa ne hannuwansa a wawaye kaga da ya waro dama kafin ya kawo ya zube to haka da za su gushe ba za su gushe ba har ran kiyama har mutuwan su in dai matukar suna kiran gumaka suna bautan gumaka to halayyar su haka zai kasance ne ya bulunga fa domin ya kai ruwan nan zuwa ga sa wa ma huwa bi alhali shi ba zai iya isar da wannan ruwa zuwa ga bakinsa ba to kun ga kamar misali ka ce ne don mai neman alkhairi kuwa la shakka zai ga alkhairi mutumin da ke neman sharri kuma la shakka to wannan taqrirul hal kana tabbatar da hali haka Allah ya yi ya'ani waɗannan kafirai waɗanda suke kira in za su dawwama suna kiran su to irin su irin misalin mutumin da ya shimfiɗa hannu ne a warware na neman ya sha ruwa ba zai iya sha ba idan kuka duba anan tajjini ya zo mana ta irin yadda muka saba so ake siffanta ina mushabba nan wallazina yawa su ne mushabba ina a da take kyabafiti ina mushabba dumi ba su ji kafai to algara manufar wannan tajbihi shine takrir hal tabbatar da halin su haka muna fahimta ko to abu na gaba akwai tajbihul mushabba yani mutum yakan iya siffanta abu da abu domin ya kawata shi kamar da kuma kaka iya siffanta abu da abu domin ka muna na shi ka aibanta shi yana cewa madatta yadaika nahwahu muhtifa'an kama bima ilayhim bil hibati ihtifa wato shine al mubalagha fil karam yani mutum wanda ya isa wurin kyauta kuma ya baka ya gode mutumin da ka ba Allah tunanin ya kamata ya gode to amma shi wannan saboda karamci shi ne zai baka kuma ya gode ka karamci ya kai to shi ake ce ihtifa almadu kuma miƙawa kamar da Allah ke ce yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum yumdikum min kalma madda muna fahimta ko yana cewa alhibat jam'u hiba wa hiya alhadiyya kyauta wato yana siffanta abin nan hannun mutum mai yawan kyauta da mutumin da aka tsire kun san mutumin da aka tsire yake hannun shi a sake suke to amma kun ga zahirin in ka kalle sa manzarin sa zai kyan gani saboda da wahala ka iya ganin mutum a tsire ka ji daɗin ganin sa manzari ne ya ne fazin ne ban tsoro to amma sai siffanta hannayensa da yake yana so ya kawata mushabba sai yake yadda kake shimfiɗa hannuwanka a sake wurin kyauta ba ka kame su ba ka matsewa kamar kai ka ce ka yi kama da mutumin da aka tsire hannunsa a sake ka san mutumin da aka tsire hannunsa suka sake bai da control ba zai iya jawo su ba to haka ke wurin kyauta in dai ka miƙa ba ka cewa a'a na <laughs> kyauta ta kai eh kamar yadda yake mutumin da aka tsire bai iya jawo hannunsa ya ce na notse haka kai ma ba ka iya jawo hannu wurin kyauta ka ce a'a kyauta ta kai muna fahimta to a wurin nan algharat yani makasudi na wannan tazyir shi ne a tazyir kawatawa saboda shi ke shi ta kai matuƙa da yake in dai yake da kai ya baka ba kuma ya cewa ya fasa an kuma ya miƙa bai janyewa ya ce a ba zai bada ba muna fahimta to ina musha ba a wurin nan na madatta ya ka miƙa hannayenka nahwahumu zuwa wurin su ihtifa'an saboda tsananin girmamawa da kuma karamci kamar ma kamar yadda mai miƙawa yake miƙawa ilaihim ga mutane bil hibati don ba da kyauta mun yanzu a yi to ina mutum haƙƙi a aure mai abdame shi ne ta madatta kai ana siffanta ka kai akwai kuma mu ce eh ya daika eh yana yi ɗaukan ya daika saboda hannayen ne ake siffantawa yani da mubalaga da kuma badawa yana iya ɗaukan ya daika five ina a da yake alkaf ina musabbaun ne maddini ma wato miƙawansu kun ga ashe ya daika shine mushabba sannan maddini ma musabbaun ne to amma makasudin wannan tasbihi a tasbihi don duk mutumin da aka siffanta shi da karanci an kawata shi ne ko an munana an kawata shi amma mutumin da aka siffanta shi da rowa an munana shi shi yasa ma Allah ke wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika mutumin da aka tsare shi aka kare shi rowan kansa don a shuh akwai mace tsakanin dakula da shuh bakhil wato shi yana iya ci shi don kashin kansa amma ba zai bada ba amma shahih shi bai ci ba bai bada ba kun ga shi ya fi karanta na kazanta na yi kai kabo da ya eh, haka muke cewa eh to abu na karshe daga cikin manufofin tasbihi nuna na shi wani mutum ya faɗa da matarsa saboda rashin wasu irin munanan halayya da take masa sai siffanta bakinta da bakin wuta sai yake cewa wa ita wannan mata tashi tana buɗewa bakinta kenan la kana faman kar Allah ya sa bakin nan ya zama baki laura aitahu in ka shi bakin nan tawahamtahu kai ka tunani cewa baban wata kofa ce minan nari mutahu ta wuta wadda aka buɗe wuta kuma la haka ba su abuwabin da kulli babin minhum juz'un maksud yani wato to ban san bakin babba ne ko yan ne ban sani wallahi ala eh saboda sharin da ke cikin <laughs> eh sai muna na in ta buɗe kada Allah ya sa baki ya zama baki kai ka ce wato wata wuta ce wata kofa ce ta wuta aka buɗe saboda tsananin sharri da kuma kaushi da kuma zafi fa idan muka duba auren za mu iya gano mushabba ina mushabba ne Thomas ina mushabba ne na baban minan nari eh gina mushabbahun bihi to wannan tasbihin zai zama karkashin mai kenan abdulni saboda bai ce mana famu haka babin nari ba bai ce haka ba sai kawai ce tana buɗe baki kai in ka ga abin kai ka ce wata kofa ce ta wuta don haka alfam a wani shine mushabba eh, babun minan nari shi shine mushabbahun bihi algharat manufar da ta sanya aka yi wannan tashbihi shine taqbihul mushabbah nuna na mushabbah mun fahimta kenan za mu fahimta a takaice at-tashbihi yana da agrabun sitta yana da manufofi guda shida ko dai kai bayanin halin mutumin da ba a san kowaye ba ko kuma a'a za ka zo ka yi bayanin yiwuwar abinda ka faɗi zai yiwu kamar yadda ya faru a wata wani littafi da muke karantawa ya nuna karama da kotu da abin da ɗauko garwashi gidan malami sai yace da ita to ke yarinya ina abin da aka bashi ke dauki garwashin tace mai wahalan dai a samu garwashin sai ya tsaya ga yadda za ta yi sai ta samu toka sai ta zuba a hannunta sai ta samu garwashin da ya ta dauka kaga kan nan shi wa abu <laughs> mun fahimta to haka kakan kawo tajbihi don ka nuna yiwuwar abu abu na uku bayanu miqdar al-mushabbah wato kakan kawo tasbihi don ka yi bayanin matsayin mushabba an san shi amma sanin na dunkule amma sai ka kawo bayanin sa a wasa'i abin da shimfiɗe abu na hudu takrir halin mushabba wato tabbatar da halin mushabba cewa duk mutumin da ke kaza fa to kaza ne zai same shi amma mutumin da bai kaza ko kaza ba zai same shi ba muna fahimta abu na gaba tazinin mushabba za ka kawo na'am na'am na'am wannan misalin da ka kawo na'am kenan shi wannan na'am kamar ya saba wa ainihin wannan tabbata din idan tabbata din da muka tambaya kamar cewa mai hali abu kaza na'am ba ka da zai ba abu kaza har abu na'am to kuma shi wannan da kawo da kawo na karshen nan na'am kamar wa'id din su kenan na gaba na'am wa'id da ake masa wa'id gargadi kamar na cewa na kaza yawa sakamakon su kaza eh da na farko kuma na farko eh kuma ana bayani akan cewa me abu kaza eh da kallon halin mutum ba zai ci abin ba haka ne to ai haka mutumin mai ya aikata alkhairi kuma sakamakon ka ne fakirin halin kenan wanda kuma aikata shari sakamakon ka ne shi ne tabbacin halin ya'ani ba sauyi mummuna ba a bashi kyakkyawa kamar da kyakkyawa ba a bashi mummuna ka fahimci halin يعني فمن يعمل مثقال ذرة تقرير الحال جزاء يعني دو wanda ya kyakkyawa sakamakon shi ya ga kyakkyawa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya mummuna sakamakon shi ya ga su waɗannan kafirai da suke kiran asna gumaka tabbacin halin su in sun dawwama suna kira ba za su ba kamar sakamako ne انت دعوهم يوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير هم انت ابو لك با تزيين حال مشابه كان كاو مثالي ده مثال دونك ثم انت وانا لك شكات وانا حاليا سا يأي إيه كما دواني ان وانا لك حالين اقول تقبيح المشبه مونا مشبه ka ce wani ka halinsa kamar na wani ɗan wani mai munan hali ne oh. muna fahimta to waɗanda su ne zama manufofin a tashbih da kuma al sai mu buɗe babul as'ila in akwai tambayoyi insha Allah ah, na ka'ida sai fara nawa ne hamsin da hudu ko na da biyu yake alƙa'ida abin kiyayewa aghlabu tashbih manufofin tashbihi kamantawa kafiya suna da yawa kwarai minha amma shi wanda ya zaba ma ya afi abin da zai zo bayanu imkanin mushabba shine bayanin yiwuwar mushabba wa zalika wannan kuma yana faruwa ne hina yusnadu ilayhi amrun mustagrab a lokacin da za a ɗauki wani al'amari baƙo wanda ake tunanin ba zai yiwu ba a jingina shi da mushabba la tanzulu gharabatu wacce take dimantawan hankula da wannan abu ba za ta gushe ba illa da zikri shabihin lahu ba sai sai an bato wani abu kama da shi sai wannan abu ya wuce kamar misali da muka ce yayi kusa yayi nesa abu ne wanda yake akwai dimauci a cikinsa wanda dimaucin nan ba zai taɓa gushewa ba in bacin ya zo ya ce mana ai misalin sa misalin wata ne Na fahimta abu na biyu bayanu halihi bayanin halin mushabba wazanika wannan kuma yakan faru ne hayyama yakunu mushabba a lokacin da mushabba wanda ake kokarin kamanta shi ghaira ma'ruf sifa sifansa ba sananna ba ce qabla tashbih gabanin a sifanta shi fa yufiduhu tashbihu al sai tashbihi yazo ya amfanar da wannan sifantawa da ake masa kamar yadda muka ce ai kai ba ba san ko kai waye ba da muka ce ai matsayinka kamar misalin rana ne a cikin sarakuna inda ka fito ba sauran mai fitowa ka ga yanzu mun san ka amma da ba mu san ka ba to bayanin miqdari halihi bayanin kimar halinsa kuwa akwai bambanci tsakanin wannan da na gaba na gaban ba a san shi ba bayani ke sa a san shi amma wannan an san shi amma sani na dunkule na fahimta sai ce wa zalika wannan kuma yana faruwa ne idza kana al-mushabbahu ma'rufa sifa in wanda ake kokarin sifantawa an san sifofinsa qabla tajbih gabanin tajbihi Ma'arifatan amma fa sani ijmaliya na dunkule ba gaba ɗaya ba wa kana tajbih sai tajbih yazo yubayyinu miqdar hadhihi sifa yayi bayanin darajar sa da kamalar da kuma cikansa kamar da muka bayani akan idan zaki mun san dai zaki wata dabba ce mai karfi mai kaza sai aka ce ta ba karfin kadai ba idan sa in ka gani kai ka ce wuta ce aka hula kaga mun sake samun sani abu na gaba takrir hali tabbacin halin mushabba kama idza ma kama idza kana ma usnida ila mushabba yahtaju ila eh, tasbih kamar yadda yake abinda in aka danganta shi zuwa ga mushabba yana bukata zuwa ga tabbaci wal idah da bayani bil misal da kuma misali misali kamar yadda Allah yake waɗanda suke bautan gumaka suna kiransu irinsu sun yi kama da mutumin da ke ƙoƙarin ɗiban ruwa da hannunsa alhali hannun nasa a shimfiɗe kaga an sun fanta su da mai kokarin ido ruwa don haka hali ya tabbata akan haka muna fahimta jama'a abu na ƙarshe tazminul mushabba au mushabba aw taqdihu ko kuma muna nashi wallahu ta'ala ala wa ala amin amin ba a kun tambaya insha Allah sai a tambayoyi kafin mu abunga alaikum salam yana iya tsayawa amma kuma ma'anan a ma'anance. eh a ma'anance zai dauka amma ba a cikin karatu ba yadda muka dauka ba za a ce wannan ada ba ne eh wa alaikum salam na wace ce Na? cewa wai ta wahamta ana iya daukan shi a matsayin ada nake a ma'anance ka fahimta a ma'anance kamar an ce ne hiltahu ko hafiztahu ko zanantahu ko shabbatahu amma kuma a ilmance baya cikin wato abubuwan da aka sanya a cikin adawat eh na mara eh e eh, yake abun akun hamu ka za ka wahanu wannaqsu wato tauyewa fi hadha al-akhir a wannan na karshe wanne ne shi shi ne hanu ahsanu na wa taliyaihi yanzuru a cikin abu kuma da sunayen nan guda biyu da ke biye masa suna wani da wanne abun akun hamu lokacin naqs lokacin tawaya yanzuru ya yaqillu kaɗanci. wa qasruha min naqsihinna na'am na'am na'am wato abin da ya faru mutanabbi kafin sunan shi mutanabbi abu tayyib yani mutanabbin na minan nubu'a Allah ya ba shi aqliya fazza wanda sai ka tara mutane ba irinsa da abu ya kai ya kai ya kai sai ce shi annabi ne shi za ka yi shi mutanabbi wanda ya ce ya bi ayar annabta to baitocinsa wato Allah ya bashi fasaha da amma an ce ya tuba daga wannan magana wallahu a'lam Allah shi san daidai eh to shi sa wato yana da abubuwan da yake ya kawo waɗanda wato ba a gabace shi ba shi sa kaga galibi eh shi kanshi yana alfahari yana ce ilayya لعمري قصد كل عجيبة كأني عجيب في عيون العجائب يسأل أنت قال دو أبو ماشي يا قاري أو <laughs> إيه. <laughs> تجيبا كقالي دي أنا أقوم تسيب أنا إنسان إيه، ده يعني ينادى عبقرية فضة إيه الله باشي كيف سي نعم عليكم السلام نعم وتفتح لا كان الثمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح نعم نعم نعم ايه ايه ba a samu kamar yadda muka san cewa eh. ka'ida eh akwai bambanci kamar yadda zamu magana insha Allah nan gaba tsakanin tashbihi da isti'ara tashbihi dole a samu mushabba da mushabbahun bihi ka fahimta dole a samu mushabba da mushabbahun bihi kuma anan akwai shine fam wa taftahu qarina ce wadda ke nuna famu shine mushabbahun bihi kana me take buɗe over ko window baki da haka famun shine mushabba to me me me ya kama da abin da ake budewa kuma baya ga baki baban kaga over akan kulle ta a bude baki akan yi hamma a rufe kaga ya kama da kofa wurin kullewa da kuma wurin aha sai ya sabba ta da kofa kofar ma kuma irin ta wuta wata in ta buɗe bakin saboda tsananin wato munanan lafuza da sharri ta kai ka ce wuta ce mai kuna ka gane ai amin na eh to sai يجيز عن النبي زي سوى استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه واستوصوا بالنساء خيرا أكي حجات الوداع خطبة شتاء farko ta ƙarshe dai a hajji ta goma ta shekara ta goma ba da hijira ila madina da yayi ce ku nemi wasu ci ga mata wasu ci irin na alkhairi saboda duk yadda ka yi su dai baka iya masu ba su yaba maka kuma baka burge su to in ka kasance mai fushi sosai sai ku ta samun sabani ya eh, mata kasance ya ne to dari hunna ko to dari hinna ya ne kana dan musu mudarati haba ya aka yi kaza yadda dandaba sa yan wace ce <laughs> an gane yayi zan ga rayuwa ta yake saboda suna da rauni kwarai eh da ita ce za ta ce ka bani takarda in kake da shi gashi sai ta ce to ai kai baka ma ka dan halal ba baka bani uku kuma an kace ga uku sai ta ce wayyo ta bari ta lalace <laughs> to duk abin da yake yake kasance mai kawaici eh, ko ba a gaban ka ba ta ce ka ai miji na da hakuri eh, kamar hadisin wannan Aisha da take cewa tana kawo kisa a cikin fatahil bari mata goma sun zauna kowace tana kawo eh, abin nan labarin mijinta eh wannan ta ce abin nan zauji eh, abin nan ashannak in amsik utallak wa in askus uallak wa huwa ala haddi sinan al muzallak yani yana cikin sahih bukhari tace kowace ce gashi nan zauji fahad in dakala asad wa in kharaja kaza tana sifanta naka eh ni irin miji da kaza <laughs> irin shi kaza wanda ta ce zarna wa lahu wa ne ne arnab da su <laughs> duka kina eh, da haka sai a ta haƙuri da su <laughs> insha Allah bai tafiya <laughs> ba tambaya ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك um a gurguje saboda darasin namu na bai da nauyi can sosai satin da ya wuce mun yi bayani kan agraf manufofin tashbihi muka ce tashbihi yana zuwa saboda ɗayan abu shida ko dai ya kasance bayanin yiwuwan abu ko bayanin halinsa ko bayanin ƙimarsa ko bayanin dawwaman matsayinsa ko kuma nuna nashi ko kuma a ƙawata shi tashbihi baya wuce waɗannan abubuwa guda shida to yau za mu yi magana a kan abin da ake cewa a tashbihul maklub juyayyen tashbihi karkataccen tashbihi idan ba kuma ta ba a darussan baya mun ce tashbihi yana da rukunai guda hudu akwai mushabba ada mushabbahun bihi waje mushaba mun ce sharaɗin mushabbahun bihi dole sifa ta kasance ta fi ƙarfi a cikinsa mun yi wannan bayani ko in muka ce zaidun kal asad zaidu kama asad ne fi shaja'a tsakanin zaidu da asad waye fi wani ƙarfi amma asad a wannan misalin ya za mu ce da sunansa mushabbahun bihi kun ga dole sifa ta fi karfi cikin mushabbahun bihi amma tashbihul maqlub shine ka canza abin ka ɗauki sifan mushabba ka sanya ta tafi karfi fiye da mushabbahun bihi muna fahimta kamar ka misali ka ce shamsun kazait shamsun kazait shamsu ta yi kama da zaidu ina mushabba yake ana shams shine mushabba ina mushabbahun bi zaid amma tsakanin shamsu da zaidu wa sifan waye fi nauyin ƙarfi, to shi ake tajbihul maqlub ka dauki mai rauni kamar da shi mai ƙarfi, ka dauki mai ƙarfi, kamar da shi mai rauni alqalb shine maqlub muna fahimta wa innama summiya alqalbu qalban ha, dan ba su da wama yana cewa wa bada sabahu ka anna gurratahu. وجه الخليفة حين يمتدح وبدأ الصباح جريا واي سافيا تاي أم شعر محمد ابن وهيب الحميري shi kuma ɗan shi'a ne can طيب يعني كما وما أدراك من هو بس يمشي كسوا وبدا الصباح يتي السافية gari ya waye ka anna hu kai ka in aka ce gurra wato haske a goshi da kuma kafafu kai ka ce wato hasken wannan safiya wajuhul khalifati hina yumtadahu kai ka ce huskar khalifa ce lokacin da ake yabansa idan muka duba anan ina ada yake a wurin nan ta hanna ko ina mushabba na a duba dai da kyau gurra yani haske kamar kai kace hasken safiyan nan shine mushabba ina mushabbahun bihi wajen khalifa to tsakanin safiya da huskan khalifa wanne ne fa haske to kun ga ya kamata da ya dauki khalifa ya mai da shi mushabba ya dauki gorra, ya mai da shi mushabbahun bihi amma bai haka ba sai akko wanda asalinsa shi ya kamata ya bashi karfi ya mai da shi mai rauni asali wanda yake da rauni shi ya bashi karfi muna fahimta nan kuma buktur yana cewa ka anna sanaha bil ashiyi li subhiha tabassumu isa hina yalfizu bil sana shine haske ko walqiya yakadu sana zarqihi yadhhabu bil absar yani kai ka ce haskiya hasken wannan walqiya bil ashiyi tun daga yammaci lissafiha har safiya tabassumu isa kai ka ce murmushi ne na isa haina yalfizu bilwa a lokacin da yake furuci da alkawari wato haƙoransa kenan tabi muka duba anan ina mushabba sana ko ina ada ka anna ina mushabbahun bihi tabassumu isa to shin da haƙora da walƙiya wanne ne fi haske na to kun gani a can bakara ba yana cewa menene eh, ya kai kayadul barko saboda tsananin walƙiya da kuma abin nan me yake da suna tsawa wani zubin in ka kalli walƙiya ba ka iya gani inda kake sai ka ɗaya tsaye ka saboda tsananin walƙiya amma kuma ce wai hasken haƙoran isa sun fi walƙiya an yi jiyu ko ba yi ba to shi ake ce tashbihul maqlub yani a sanya mushabba ya fi mushabbahu bihi karbi muna fahimta wani yana cewa أحن لهم ودونهم فلاة كأن فصيحها صدر الحليم yace a hannu da kalman hanan ina begen su ina kwaɗayin ingan su wa dunahum falatun amma tsakani da su akwai dauji daji ya sha makance tsakani na da su ka anna fasihaha kai ka ce fadin wannan daji sadrul halimi kai ka ce kirgin mai hakuri ne ana fahimta ina da yake a wurin nan ja'anna ina mushabbah fasiha ina mushabbah ne da kirji da daji wanne ne fi wani yalwa da faɗi amma kun ga ya kamata ya ce ka anna sabr al halimi fasihuha bai ce haka ba sai ya mai da ai kirjin mai haƙuri saboda tsananin yalwansa da cikan haƙuri ya ma fi daji faɗi akwai sai ko ba ba Da haka a tashbihul maqlub abinda ake cewa sauyayye ko canzazzar tashbihi shine a ɗauki sifan mushabbahun bihi a baiwa mushabba a ɗauki sifofin mushabba a baiwa mushabbahun bihi bi ma'ana a sanya mushabba ya fi mushabbahun bihi ƙarfi muna fahimta ko alƙa'ida yake cewa abin kiyayewa a tashbihul maqlub canzazzan tashbihi ko sauyayye huwa ja'alul mushabbahi mushabbahan bihi shine a sanya mushabba ya zanto mushabbahun bihi a sanya mushabbahun bihi kuma ya zanto mushabba me yasa da bi'a'i da ikirari da riya cewa annawaj hashaba cewa huskan tarayya wato abin da ya hada mushabbahu da mushabbahun bihi fihi aqwa wa azhar wai ya fi karfi a cikin mushabba ya mako ya fi karfi a cikin wa mushabbahun bihi mun fahimta ya jama'a wannan shine darasi a gurgube sau lokaci yayi a mu duba mu gani akwai tambaya ko babu na bada shine ya bayyana wa lahum min Allah ma lam yakunu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu ko ma amilu duka biyu ya zo na a hinnu ina bege ina tausayi da kalmar hanan la ilaha illa antal hannanul mannan na'am Eh, almanan ne ke kana la tubtulu sadaqatikum eh, bayarwa da gori Allah shine almannan in gori ne shi ya kamata ya maka gori don ya baka ido baka tambaye shi ba ya baka kunne baka ce baka ba ya maka sifa baka ce tambaye ka ba to shi ne kamata ya maka gori in zai ma ba mutum ba na sana walqiya ko haske ya يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار نعم na wato tsakani na da su eh ahillu lahum wa dunahum falatu ina begen su amma tsakani na da su akwai dauji ka anna fasihaha kai ka ce fadin wannan dauji sabrul halimi irjin ne hakuri ne saboda tsananin yalwa eh wa alaikum salam eh ana gwarzanta mushabba kenan lil mubalaga dan mubalaga kamar misali mutumin da bai da tsawo kace su malam dogo an zo kun san muna haka mutum gaje sai a sami malam dogo <laughs> to shi ne mubalaga ana kwarzanta shi eh mushabba ake kwarzantawa na, amma lil mubalaga fa na'am a ya danganci irin yadda kai yani siyak da mawqif da muqtadal hal shi zai bayani abin da kake nufi eh ba tambaya ko jama'a gurra haske yani gurra albayadu fil jabini wal rijlai shi ake cewa gurra eh haina yumtadah lokacin da ake yabon sa almasu shine yabo eh na'am wa alaikum salam na to balaga ta kare ko na eh to kace ne eh insha Allah za a yi ina son mun kammala rubutu na wanne ba eh ainihin tashbihi ba eh ai da ma ana zuwa da shi ne wannan dan mubalaga a karfa abu eh mutumin da yake hada Qur'ani yake ce ka da sa alaran ba na iso kana fahimta ai ya an ilmi mubalaga amma asalin sa ba ka yi ba eh na haka za a kira shi eh <laughs> an fahimta ko to wa tambaya ta kare subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta da Allah ka fata da sallah a samu wani cikin mu haka ya abin da ya dan cewa ya an shi taimako na masallaci haka ko kuma al-haqiqa wal majaz al-majaz al-lughawi sha Allahu ko shimfiɗa mu ɗauka saboda daga wannan darasin mun fara shiga ainihin balagan kenan dan darasan baya da muka yi duk gaba ɗaya kusan shimfiɗa ne yanzu daga wannan darasin shine ainihin za mu fara yin darasi haƙiƙatan a cikin balaga sha Allahu amma kuma waɗancan darsa na baya su ne kamar matashiya ga fahimtar wannan darasi yani in mun fahimci darussan baya da kyau insha Allah za mu fahimci wannan da kyau amma idan ya zanto fahimtar na baya akwai matsala to wannan kuma za mu ta samun turanci da shi wurin fahimta to za mu yi magana kan haƙiƙa wal majaz abin da ake cewa haƙiƙa shine isti'malul lafzi fi ma wudi'a ala ayi amfani da lafazi a yadda ake amfani da shi kuma wurin da aka ajiye shi misali kamar ka ce ra'aitul akada na ga zaki me yake cewa zaki wata dabba ce mai karfin tsiya mai gashi a kirji mai kumbuna mai farautar mutum dama shi ake cewa zaki muna fahimta kamar ka ce ja a zaidun zaidu ya zo dama zaidu wane ne shi mutum ne wanda yake ana kira zaidu to shi ake cewa haƙiƙa ka yi amfani da lafazi a wurin da aka ajiye amma almajaz shi ne isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'a ala. ka yi amfani da kalma ba a inda ake amfani da ita ba amma li qarinatin wa alaqa dole a samu alqarina abin da ake cewa alqarina ma'anan shi makusanciya amma gwari-gwari shine duk abin da zai zo ya hana wancan lafazi ya kasance haƙiƙani. sai aka ce karina al'alaka kuma ita ce wato dangantaka dole a samu dangantaka cikin wannan lafazi da wancan lafazin da kake kokarin kamanta su tare misali za mu ɗauki ko mu kaddima muka ɗauka insha Allah ya ishe mu domin darasin yana da nauyi kwarai kafin mu shiga malamai da yawa kowa suna yana ta kokarin bayani wani ce maka ba ma majazi a lugatul arabiyya ba ta kwata kwata a lugar larabci ba majaz wani ce maka a'a shi akwai majazi amma kuma gashi wani ce maka a'a dama aslan larabawa suna amfani da wannan kalma don haka ba majazi bane sai suka ta kokarin ayoyin da suka zo suka nuna zahirin su wani abu daban suna kokari su kare to mu abin da muke a kai mu aqidan mu kamar ni in particular akwai majazi a cikin alkur'ani akwai shi a cikin hadisi sai dai kuma wani abu guda ɗaya a cikin ayatu sifat ayoyin da Allah ya tabbatar wa da kansa abin da ya tabbatar masa wannan sai mu basu yadda ya tabbatar kamar misali Allah na ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi Allah ya tabbatar wa da kansa hannu sai mu tabbatar da hannu yadda ya tabbatar muna fahimta sai yana ce arrahmanu rahmanu 'ala al-'arshi mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa al'imanu bihi wajib wal kaifu majhul sannan wasu alu anhu bid'a yani dole ka yarda da cewa eh ya shi ya faɗi haka kamar irin su kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya tabbatar da kansa fuska don haka sai mu tabbata a cikin hadisi sahih wanda annabi ke mana bayani cikin ahadisul malahim abin da kace ahadisul malahim hadisan da suke bayanin umurul ghaibiyya waɗanda ba su auku ba annabi alaihi salam ya mana bayanin cewa Allah zai wa wutan jahannama magana halin talati kamar da Qur'ani ya nuna za a ta zuba mutane za a ta zuba mutane har sai Allah ya ɗauki kafarsa rijlahu fayadauha ala qadamahu ya ɗauki kafansa ya ɗaura akan wuta sai ta ce qafin qaf ya isa ya isa Allah ya tabbatar da kansa qaf to a ayatu sifat ayoyi na sifofi wannan baka da jiya yadda Allah ya tabbatar ka tabbatar ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir qul a antum a'lamu am Allah to tun da ya tabbatar da kansa abin da ya tabbatar sai mu yadda kan mu bi tafarkin muta'awila masu cewa ayin an ce yas wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wai ma'anar shi ja'a amru rabbika a amintun man fi sama'i wai a wurin su a amintun malaku man fi sama'i muna fahimta wa yabqa wajhu rabbika wai a wurin su wa yabqa ko wa tabqa sifatu rabbika mu ba shi bane haka a wurin mu amma a cikin ayatul ahkam akwai majaz don mutumin da ke maka ba majazi a larabci ko ba qur'ani wannan ya faɗi ya fahimtar sa ne zalika mablaghum min al-ilm saboda ayoyi sun tabbatar in ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayaslawna sa'ira aya ta nuna hakan nan sannan kuma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila yaya a hankali kai a tunaninka mutum zai kasance makaho a nan kuma ya zanto makaho a can ba zai yiwu ba a akwai ma'anar da ake magana in ka ce a ai wai dama larabawa suna sun san wannan ma'anar ce ba haka bane dalili kuwa Aisha radiyallahu anha a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake ce masu inna asra'akunna luhuqan bi atwalukunna yada wacce za ta yi saurin haɗuwa da ni bayan na rasu wacce ta fi kowa tsawon hannu a cikin ku Aisha sai tana ta fa kunna natazara sai muka kasance muna gwada tsawon hannu ke kawo naki mu ga wace ce mai tsawon hannu saboda ita ce za ta rasu bayan annabi alaihi salam to ashe kenan mahallin shahid da a ce akwai majazi suna amfani da shi haka ya aisha haka ce mu zo mu dinga gwada tsawon hannu ba za a gwada ba don haka ashe sai ta ce sai zainabu bintu jahash ta rasu tana rasuwa aisha sai muka gane cewa ashe abinda annabi ke nufi da atwalu kunna yada ba wai tsawon hannu bane ya'ani atwalu kunna sadaqa saboda zainab bintu jahash radiyallahu anha ana ce da ita ummul masaki takan yi azumi itnin da khamis sai ta yi girki ta ci kaɗan ta baiwa masakai kawai abin da take kira to saboda wannan annabi sai yake na yace aswalu kunna yada mai tsawon hannu ba wai tsawon jira'i mai tsawo ba a'a ya'ani mai tsawon mai yawan kyauta to a shi kenan kun ga akwai majal amma abin da nake so mu gane ayatu sifat mu tabbatar da abin da Allah ya tabbata amma ayatul ahkam wannan la shakka kar ma ka raba ɗaya biyu akwai majazi misali a cikin hausa kowane yare ma suna da majaz mukan cewa mutum kana cin karan ka babu baka karan ne yake cewa baka wane kana sheƙe ayakka ayat ce sheƙe ba haka bane ka ai wane ya ba kai bori ya haushi dan borin ne to in waɗannan islahat ne majaziya muna fahimta don haka akwai majazi a ciki amma a cikin ayatul haka muna fahimta to abin da aka ce majaz muka ce shine ka yi amfani da kalima ba inda take ba amma dole a samu abubuwa guda biyu dole a samu karina abin da ake ce karina daga kalman kare yani makusanci shine lafazin da zai zo ya hana ainihin kasantuwar wancan lafazi ya kasance na gaskiya da kake nufin ka siffanta da shi abu na biyu dole a samu alaka ma'anan alaka yani a samu yani wajen shaba shine a cikin tafiya wajen shaba yani huskan kamanti nan kamanni da shi wanda kake sifantawa da wanda ka sifanta shi dole a samu huskan kamantawa misali barin kawo misali wanda zai nuna mana karina da alaka in nace khafaba al-asadu khafaba al-asadu yani zaki yayi khutba zaki yayi khutba ba na tunanin zai yi ko ba haka bane to a cikin wannan misali za mu ce da asar inna majaz ne ma'ana majaz kalima ce wacce aka yi amfani da ita ba a wurinta ba me yasa dole yanzu za mu nemo karina za mu nemo alaka ma'ana karina ita ce lafazin da za ta zo ta hana wancan lafazin ya kasance na haƙiƙa ne wani kalma ne ana ba saboda khataba ya nuna sifa ne na waye na mutum don haka ita ce ta nuna cewa asad nan ba lafazi bane na gaskiya lafazi ne wanda ne amfani da shi nake nufin wani abu da ba in muka duba alaka wace alaka ce tsakanin kalima ta asali da kuma wace ba ta asalin ba ashaja'a yani kasantuwan wannan mutum ne mai karfi zai iya faɗin gaskiya gaban kowa sai na tufan shi da zaki sai na ce khatab al asadu yani zaki yayi khutba ashe kenan akwai wajen shaba huskan kamanni tsakanin zakin gaskiya da kuma shi wannan mutum muna fahimta haka misali in nace dhahikal mayyit dhahikal mayyitu mamaci yayi dariya mala ya zai mamaci yayi dariya kama abin da wahala don haka a nan dole za mu nemo abu uku za mu nemo majaz mu nemo alaka mu nemo karina a cikin wannan misalin ina majaz yake almayyit ne majaz ma'ana majaz na yi amfani da matacce ba inda ya kamata yi amfani da shi ba don abin da ake wa mayyati ma la harakata yi wala yani ne wanda yake ba motsi ko na misali zarata a cikinsa sai kuma gashi na zuna ce dahikal mayyitu mamaci ya dariya kaga almayyit inda majazi ne fa ina karina wata kalma ce ta zo ta hana wannan almayyit din ya kasance na asali na hakikani ba haka saboda ba sifan shi bane muna fahimta menene alaka tsakanin mai na asali da kuma wannan mai din yani aljahala yani yadda wancan mamaci bai san abin da ake yi ba haka shi kuma wannan bai san abin da ake ba muna fahimta jama'a wannan shi ake cewa majaz dole a samu alaka dole a samu karina sannan a samu ainihin kalma ta majaz inda ake so a yi amfani da ita misali bari mu ɗauki misalin nan guda ɗaya abin nan ibn al-amit yana cewa qamat tudhammiluni min al-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudhammiluni wa min ajabin shamsun tudhammiluni min al-shams yake qamat tudhammiluni ta tashi tana yi mani inuwa min al-shamsi daga rana wace ce wannan nafsun wani irin rai ne a habbu ilayya min nafsi wanda ya fi kaina soyuwa gare ni qamat tuzalliluni ta tashi tana yi mani inuwa tana suturta ni daga rana wa min ajabin kai abin da ke bani mamaki shamsun wai rana ce tuzalliluni na shamsi take yi mani inuwa daga rana idan muka duba anan za mu ga shakka akwai kalma da aka yi amfani da ita ba a wurin da ya kamata ya yi amfani da ita ba wato ba a kan hakikaninta aka yi amfani da ita ba misali mu duba shakari na ƙarshe layi na biyu Ya yace shamsun ne min shamsi rana tana yi mani inuwa daga rana malam ka taba ganin rana ta yi kare ka daga rana ba na tunanin haka yana yiwa muna fahimta to a cikin waɗannan kalmomi guda biyu la shakka akwai ranar ta asali akwai kuma ranar da yake ba asali ake nufi da ita ba ya za a yi mu ta asali ina ta asalin take ta ƙarshe ita ce ta asali azim wannan haka ne wace ce wace yake ba ta asalin ba ta farko saboda bai yiwuwa rana ta kare ka daga rana muna fahimta to wannan kalma ta shamsu ta biyu a cikin misali ko mu ce ta farko a cikin shafari ita ce ake cewa majaz ma'ana majak mun yi amfani da ita ba inda ya kamata ya amfani da ita ba ko ko mun kawo ta amma muna nufin wani abu da ba to sai mu gano yanzu alaka mu gano wa mun ce alaka ita ce abin da take haɗi tsakanin wanda nake ƙoƙarin in siffanta da kuma wancan siffa ta gaskiya ta asali amma karina ita ce lafazin da take nuna mani wannan kalima ban yi amfani da ita a haƙiƙaninta ba to mu nemo ƙarina ina take na a ƙarina muke magana to wallilu ne ita ce ta nuna mana cewa saboda ai rana ba zai yiwu rana ta kare ka daga rana ba ka taɓa ganin mutum na cikin rana kuma ya ce wai rana ta kare shi daga rana ai ba zai yiwu ba kamar yadda wani mai hikima ke ce wai wal mustajiri bi amrin inda qurbatihi kal mustajiri min ar-ramda'i bin nar mutum ne ka fito tsallamin sahara sai kuma ka fada wuta ka samu wani abu don haka ne kana cikin rana sai kuma ka tsaya a ranar ka ce wai tana mana inuwa daga rana kai ka san hankali bai dauka ba don haka ne wannan abu da yake mana inuwa shine ya nuna cewa wannan rana ta farko ba hakika ne ba ce ita ake ce da ita majal to sai mu gano alaka shin menene alaƙa tsakanin shamsu dinnan da nake nufi sannan kuma da waccan ta asali me ya siffar shamsu ta asali akwai zafi akwai haske akwai akwai gushewa to shi kuma wannan amma muna so ne ta farki guda ɗaya, shi ne haske yani kamar da rana take da haske haka shi wannan mutum shi mana da haske